wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan agusta shekara ta dubu biyu muna karatun littafin Aswarimul Battar Tafaddi li Saharatul Ashrar na Sheikhul Allama Wahidu Abdulsalami Bali Allah ya saka mushi da alheri ba mu gushe ba muna karkashin fasli na uku wanda wannan eh, fasli na hudu wanda wannan fasli yana magana dangane da yadda bokaye suke yi wajen kiran aljani yayin da suke son za su yi aiki da shi bayan da malam ya gama mana shimfiɗa game da cewa su bokaye ba sa iya kiran aljani yayin da suke son aiki da shi sai sun aikata wani abu na fasikanci ko al'amarin ma da ya kai shirka ko kuma cewa Allah baki ɗaya sai ya ce a takaice akwai hanyoyi guda takwas waɗanda ya sani da bokaye suke bi waɗanda suke amfani da su wajen halarto da aljani hanyar farko kamar yadda muka ji malam ya ce hanyar da za su bi wajen godo suna roƙon aljanin saboda darajar manya-manyan shi ya daure ya zo ya ainihin yi musu aiki ya biya musu bukata hanya ta biyu ita ce hanyar yin yanka da shi wannan aljani a yanka wata dabba wadda za a ayyana ta musamman baka ba tare da an ambaci sunan Allah ba sa'an nan kuma ya ce hanya ta uku ita ce hanyar da aljani ainihin wato boka zai ɗaura alƙur'ani izu sittin ainihin a ƙafa shi ya shiga ban ɗaki yana ainihin takawa yana kalmomi na kafirci yana zagin addinin Allah yana zagin manya-manyan annabawan Allah ya ainihin shiga ya fito sai ya koma wani ɗaki sai ya zauna ya ci gaba da karanta wasu surkulle sai aljanin su halarto sai ya gaya musu magana da yake son gaya musu dangane da wannan hanya musamman wadda zaka ji an ce ainihin boka ya taka alkur'ani ko ya tsuguna akan alkur'ani ya maida alkur'ani kamar bulo guda biyu ya zauna ainihin nan ya taka ƙur'ani izo sittin nan ya taka ƙur'ani izo sittin sai tsuguna a tsakaninsu sai ya kashi duk ainihin su kan yi haka za ka ji ana cewa waɗannan abubuwa bokaye su ne shin wai wani abu baya samun su hakikanin al'amari wani abu yakan same su wani lokacin saboda Allah maɗaukacin sarki wani lokacin ba wai haƙurin shi ne ke ƙarewa ba amma yakan nuna wa mutum iyakar shi amma su da dama Allah yakan yi musu istidraji yakan saurare su akan wannan kafirci nasu yadda ran da biyu ya kama su kuma ba za su kubuce ba kamar da hadisin Bukhari ya faɗi amma galibin lokaci ainihin wato sukan yi su haye lafiya sai dai wajen mutuwa su rena kansu ranar alkiyama kuma anan mai bala'i zai kunnu a kansu sannan akwai a tariƙatun najasa tarikatun najasa ita ke rubuta alkur'ani da najasa dan a yardar da ainihin wani shedani sai ainihin ya turo ko kuma shi shedanin ya halarto don ya aiki ga ainihin wannan boka akwai kuma tarikatun tankis rubuta alkur'ani da ribas rubuta alkur'ani a birkice to ainihin wannan na daga cikin hanyoyin da boka ya suke ji wajen ainihin su yardar da shedanin aljani dan ya halarto akwai tarikatun tanjim ita ce hanyar kiran wani tauraro tare da bautawa shi tauraron da irin wannan hanyar ana tabajjuj da ita a wannan zamanin sai ka ji wani ya ce babban mutum ne minista ne ko darakta ne ko wane ne sai ke ya je an duba mishi tauraruwar shi an ce tauraruwar shi tana da haske ko kuma tauraruwar shi bata da haske ko kuma an ce kaza an ce wani yana harin tauraruwar shi an ce kaza karerai irin waɗannan sai ka ji an ce wanda aka haifa ranar kaza ga watan kaza to tauraruwar wannan ranar tana ainihin da haɗari hadari zai rinka samun shi kaza zai rinka samun shi wanda ainihin aka yi mishi kaza ranar kaza duk al'amura na karerai waɗanda bokaye suke ƙirƙira, suna danganta tare da karerayin da shedanin suke musu wahayi Allah ya kiyaye akwai tariqatul kafi ita ce muka ji za a samu yaro ne dan ƙarami, wanda bai balaga ba ya zan ba shi cikin tsarki a rubuta ainihin zane murabba'i a kan tafin shi na hagu sai ainihin kuma a zo a kawo wani abu kamar tawada da ainihin wato fulawa sai a sa a wannan hannu nashi a rufe idanuwan shi da wata takarda wadda aka yi wasu lambobi ko aka yi wasu haruffa a kawo hula a kifa mishi don ta rike takardar sa'annan bokan ya rinka ainihin maganganu na daga cikin ainihin abin da eh, wahidu abdulsalami bale anan ya takaita kaɗan wanda yake ba shi da ta'asiri ba shi da wata illa don an bayyana shine a ƙashin gaskiya kamar yadda ya ce sukan ainihin yi amfani da wannan dangane da bokan da aka zo aka ce mishi wani abu ya ɓata dolin wannan su da dama sai yaron yakan ce wa bokan ai ya ga wani ainihin yana tuka motar gashi nan ya kama hanyar gari kaza to wani lokacin yakan zan gaskiya ne aljamin sai su buɗe idan yaron su nuna mishi inda motar take ga inda aka sace ta aka yi da ita wani lokacin kuma ƙarya aljamin suke don su haddasa fitina ne sai ainihin kawai a nuna wani wanda aka sani ake son ainihin a haddasa fitina tsakanin shi da jama'a sai a ce ai an gan shi gashi can ya saci motar da yawa ya kama hanya dama ya yi tafiya ya baggari shikenan sai a ce to daidai ranar da ya baggarin kuwa daidai ranar ne motar ta bata dan haka masu yin rukuya sai su a hankali duk maganar da aljani ya faɗa kakaf ba a yadda da ita matuƙar wannan aljani ya iya ya shiga jikin mara lafiya me yasa saboda fasiki ne Allah ku yana cewa in ja a ja'akum fasiqun bi fata fatabayyan Allah bai ce in fasiki ya zo da labari ku yadda ba sai ce ku yi bincike me yasa an tusibu kauman bi jahalatin fatusbihu alama fa'altun fa'altum nadimina dan kar ku afkawa wasu mutane da rashin sani haka siddan kawai sai a je ana rukuya sai ka ji aljani ya ce ai wanta ce ta yi asirin ai wane ne ya yi asirin to shi kuma mai yin ruqyar shi ma dan acaba ne a ruqyar kenan sai ce to kun ji wanta ce ta asirin dan haka sai ka ji an tafi kotu abin kunya yasa mas'alar ilimi ta zama abin tausayi a ƙasar nan sai a ce an je an yi ruqya amma rikici ya ƙare a police station rikici ya kare a kotu za a koma kotu rana kaza aljani zai yi jawabi kaza kun ga duk rashin sanin mutuncin ilimi ne a ƙasar nan yanzu dai al'amari ya gama fitowa ma ƙarar a yau fa a bill clinton ya zo kasar nan jiya ko yana kan ziyara zuwa jiya zuwa yau ko eh to ya je wani kauye a abuja eh kauyen kaza kaza kaza kaza ko ya je har an bashi sarauta babbar sarauta kuma daga cikin sarautar najeriya shine dan masani wane mutum bill clinton dan masani in ka ji sarauta dan masani a najeriya ta arewa ma'ana dan babban malamin garin dan masani in ka ji kamar an ce na dan masanin gari kaza wato uban shi ne babban malamin garin kaza wanda gwamnati da sarauta da jama'a gari kowa ya yadda uban shi malami ne to Bill Clinton uban shi babban malami ne mu mun gani live a CNN live muka gani a CNN ana cikin yin aka nuna mana daɗin maɗini muka gani aka kawo babban riga aka sa mishi aka kawo hula aka sa mishi har ma da ɗan anguwar nan taku ɗan mukiya shi yake tafinta ɗan anguwar ku ɗan masani to kun ga rashin daraja ilimi in ba haka ba Bill Clinton ko America ba Yahude ne ba ma Kirista ba ne ba Yahude ne shi Bill Clinton ba Yahude ne kasaitaccen ba Yahude Allah madaukakin sarki ya kiyaye rashin mutunta ilimi ne da yake kawo haka amma mutane su sani aljani ba zai faɗi magana a ce shikenan gaskiya ne kaza kaza kaza kaza kaza a'a Allah ya kiyaye Allah ya sani sai an bincika an ba haka ba ai watsi da wannan magana tashi in ko aljani har zai faɗi magana a ce to shikenan ba gashi aljanin ya faɗa ba ba gashi kaza kaza abinda ake so kai mai yin ruqya ma fa ka sani wannan maganar ma da kake da aljani ba haka aka so ba ya zama dole ne kawai da madan fashi da makani ne ya zo ya tare ka in so samu ne ina ruwanka da dan fashi kuma a tsaya ana hira ya tafiya ba ka wuri ya fita gidanka mana a'a to ka zo ne da matsalar rashin lafiya wurin malami kai kar ka zo da nufin ka zo a yi magana aljanin ka ji jawabin da aljanin zai ce kai malami kar ka yi da nufin bari ka yi dan ka ji mai aljanin zai ce a'a za ka yi wa mutum karatu ne Allah cikin rahama shi Allah ya bashi sauki shi yasa kana karatun nan mutum ya ce ya samu sauki ya tashi ya baka wuri ya samu sauki bukata ta biya to in aljanin ya halarto ni ne za a zo a koya maka yadda ake dan ba a koya maka ba shi yake kawo wannan shirman yake faruwa Allah madaukakin sarki ya shirya da mu shine yau sai malam ya ce a tariqatu samina hanya ta takwas Barikatul asar hanyar amfani da wani abu da ke ɗauke da zufa ko gumi na shi wanda za a yi wa magani ta hanyar bokanci ko wanda za a yi wa asiri ta hanyar bokanci ɗayan abu biyu dan ana zuwa wurin bokaye don su ainihin yi magani akan cuta kaza ko a je wurin bokaye don su cutar akan wani da ainihin ba a shi to sai a sa a kawo hular mara lafiyar ko a kawo rigar shi ko a kawo hular wanda za a cutar ko rigar shi ko takalmin shi ko wani abu nashi wanda ke ɗauke da zufar jikin shi shine tariqatul afar. Afar ma'ana abin da yake na daga jikin tufafin mara lafiya ko kuma shi wanda za a yi wa asirin الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي يتي وفي هذه الطريقة يطلب الساحر من المريض بعض آثاره من منديل أو عمامة أو قميص أو أي شيء يحمل رائحة عرق المريض yace a irin wannan hanya da ake kira a tariqatul asariya asar yace shi boka yakan nemi shi mara lafiya da ya kawo wani abu na daga ainihin abin da yake sawa min ko ainihin hankici hankacif An hankici da yake ɗan share zufa jiki yake ɗan share dattin jikin shi sai a ce ya kawo au imamati ko ya kawo rawanin shi au kamisin ko ya kawo taguwar shi au ayyi shay'in yahmilu ra'ihata arakil maridi ko kuma ma dai shi mara lafiyar nan ya kawo ko menene da ke ɗauke da ainihin wato wari na ainihin wato abin nan zufar jikin shi mara lafiya wani mutumin zai je kwankwaso ne mai ciwo ko baya ya ne mai ciwo ko kullum yana fama da ciwon kai tutur ko kuma kafa na ciwo ko kuma yana yawan mafarkai ko tana yawan zubar da ciki tsautsayi sai ya kai irin wannan mutumin wurin boka sai ka ji in boka zai bi irin wannan hanyar ne wannan zai bi hanyar diagnosis ne hanyar binciken gano mecece sai ce to a zo da hular mara lafiya ko a zo da takalmin shi ko tawul ko taguwa ko rawani ko ɗan kwali ko hijabinta amma da sharaɗin ya zama shi wannan abin da za a kawo yana ɗauke da zufar jikin mutum me ake nufi da zufa ba wai sai ya jiƙe da zufa ba a'a in dai har mutumin ya sa ba riga an wanke ba wato ya goji jikin mutumin akwai warin jikin mutumin ke ya aqidu hazal min sai shi boka ya ainihin kulle wannan ainihin wato hankiti da aka kawo min farafi daga gefen shi ma'ana kamar a kawo sai ya tsagi gefe haka fili mai tsawo sai in aka kawo kamar zanin mara lafiya ko raunin shi sai shigo kan sai tsagi wani tsagi haka wani tsumma mai tsawo haka to sai kulli daga gefen farko na wannan ainihin tsumma in yi wannan kulli tsumma ya su mitidara arba'a asabe sai ainihin shigo ya gwada daga inda ya kulla din nan sai ya gwada tsawon yatsa guda hudu tsawon yatsa hudu na ainihin tsawon wannan tsimman summa ko yumsikul mindila imsakan muhkama sai shi wannan bokan sai ya rike wannan ainihin wato hankici rikewa da hikima summa yaqra'u surata takasur sai ka je na karanta inna a afaina kausar dan ya ruɗe kawai shi ma malamin ƙur'ani. sai an ji karatu ƙur'ani yake ai kaza kaza kaza kaza yaudara ce wannan suratul takasur ko eh alhakumut takasur eh sai karanta ainihin suratul takasur afwan nace suratul inna atayna sai karanta suratul takasur au ayi suratin qasida ko kuma ya karanta kowace sura takaitacciya karama gajeruwa kamar suratul ina atayna ka ko suratul idza jaa ko tabbata da ko makamantan haka yarfa'u biha sautahu sai ya daga muryar shi wajen ainihin karanta wannan sura summa yaqulu qal saman sannan sai kuma yazo yana faɗin wani surkulle shirkiyan na shirka yusirru bihi amma sai rinka yi a sirrance yana gama karanta alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamu yana gama karantawa sai kuma kaga ya koma yana mimi da bakin shi yana mimi mimi mimi da bakin shi sai ga ɗauka wata addu'a kuma yake ci gaba ta alheri to a wannan lokacin bokancin kenan kin yayi ne dan ya ruɗe ka kace shi ma malamin qur'ani summa yunadil jinna yana gama karanta wannan surkulle nashi sai ya kira aljanun wa yaqulu sai ce in kana ma bihi min al marad sababuhu al wannan mara lafiya da aka gwada wannan tsimma tsawon yatsa hudu in ya gwada daga gefen ku kiyaye yadda ga kamar kyallan nan haka ya riga ya kulle ya yi kulli ne da farko don ya zama mai shaida daga nan ne wai zai fara lissafi kenan? to sai gwada yatsa ɗaya yatsa biyu yatsa uku yatsa hudu sai ya rike daidai inda na hudun yake ke to sai ya zama daga wancan kulli da ke ƙasa yana lilo zuwa nan tsawon yatsa hudu ne sai ya rike haka cikin dabara shine sai zo ya karanta suratul takasur ko wata sura sai kuma ya zo ya ainihin wannan surkulli sai ya ce wa aljanu in wannan mara lafiya cutan nan tashi sababin aljanu ne suka sa to ku rage tsawon wannan ainihin gwaji da nai daga yatsa hudu ya ƙara ya yi ƙasa ya ragu wa in kana ma bihi min al'aini fa tawwiluhu in kuma kambin baka ne ko kambin ido aka yi mishi to ku wa abin tsawo wa in kana min at-tibbi da'uhu kama huwa in kuma matsala ce ta likita to sai ku bar mana wannan ainihin tsawon abu gargadan yadda yake summa ya kisu marratan ukhra to tunda yayi haka sai zo sai sake gwadawa kun gane sai sake gwadawa ya ga ɗayan abu uku ne yanzu zai faru ba da zalika bayan ya gama wannan ainihin kalmomi ga aljanu fa in wajadahu qad fala an arba'i asabi in ya samu wannan ainihin tsumma ya karu daga tsawon yatsa hudu kala sai ka ji shi bokan ya ce mara lafiyan anta musabun bi aini kai kambin baka ne ya same ka alhasad wato hassada ce ta kama wani ya maka kambin baka ko kambin ido wa in kana qad kasura in kuwa ya ragu kala sai ka ji bokan ya ce anta musabun bil jinni to aljanu ne suka same ka wa in wajadahu kama huwa arba'a asabi arba'a asabi in ya same shi kamar yadda yake din nan wato yatsa hudu kala sai ce ma inda ka shay'un baka da wata cuta da ta shafi aljani ko asiri ko kambin baka ko kambin ido idza hab ila ila tabibin tafurin wani likita ya maka gani. yanzu kun ga boka yayi wannan ne don me dan ya bincike ya gane irin larurar da shi mara lafiyan yake fama da ita to in ya gano aljani ne to sai kuma a zo ana jin ɗaya daga cikin hanyoyin da su bokaye suke bi na maganin aljani in ya gano sihiri ne sai bi ɗaya daga cikin hanyoyin da bokaye suke bi wajen maganin sihiri in ya gano kambin baka ne sai bi ɗaya daga cikin hanyoyin da suke bi wajen maganin kambin baka to matsalar kamar yadda ka ji ka gani na buɗe ta ne amma shi ya kawo a dunkula cewa bambancewa tsakanin sihirin da aljanu a'a su a wurinsu abu ɗaya ne za su gani shine in ya kasance matsalar ta faru ne ta hanyar aljani to shikenan sai kaga ainihin abin ya ragu daga yadda yake kamar yadda ka ji. to in ya ragu din nan shikenan sai boka sai zo ya fara binciken to wani aljani waye ya turo shi yaya aka yi to shikenan daga nan ne kuma zai iya gane to asiri ne ko kuwa masu ne kawai aljanin ne ya shiga daga kan shi to shikenan sai ya magani gwargwadon irin yadda su bokaye suke yi in ko ya gane wannan lissafi yana nan yadda yake to shi kenan sai ainihin kawai ya ce to ka tafi likita kamar yadda kace to ka wannan ita ce tariqatul asar a tariqatul asariya kenan irin wannan hanyar da suke bi mun an zo musu da ainihin wannan abin da muke cewa malaman kungiyar izala ne ku ko malaman kungiyar ɗariƙa ne ko malaman son zuciya ne ko waɗanne irin malamai ne tsakanin ku da Allah ku rinka bincikawa shin masu yin ruka suna bin ɗaya daga cikin hanyoyin nan ga su waɗanda su ne suke tabbatar da cewa waɗannan hanyoyin magunguna kenan da boka yake bi kun taɓa kama wani malami yana yin rukuya a masallaci yana bin irin waɗannan hanyoyi kuma ku ƙaddara ko da kun ga wani yana da awar rukuya yake yi yana aikata irin waɗannan hanyoyin ya kamata ku a matsayinku na malamai ku bincika ku ce to wannan ba haka asalin rukuya take ba don ba haka ba ai a cikin ku malaman izala an rinka samun waɗanda suka rinka yin bankaura suna ƙetare haddin da izala ta ka'idance wajen wa'azi shi kenan sai a ce haka izala take a'a yanzu dan an samu wani dan izala ya wulakanta baban shi dama yan ɗariƙa suna yawo suna sharri ai yan izala suna wulakanta iyayensu shi kenan sai a ce to dama haka izala take haka ya kamata a yi tsakani da Allah sai a ce a'a wannan ba dan izala bane dan iska ne dan izala ba wulakanta uban shi shikenan an yi adalci kenan to in kuka je kuka samu ai ga wani yana hanyar ruqya amma ya cuɗanya da abubuwan da an tabbatar bokanci don kamar za ka zo ka ji ba da daɗewa ba akwai waɗanda cikin harkokin rukuyan sun ɗibo wasu abubuwa da suke da alaƙa da bokanci sun ainihin saka a ciki to shi kenan kai in ka ga haka ta faru sai ka ce a'a wannan ba ita ce rukuya shar'iyya ba wannan al'amura ne suka rikice mishi na yi muku ishara wannan a karatun baya in aka samu tsohon fasto ya musulunta to in ya zo ya yi karatu a musulunci to in ba sa'a aka ba to yana da haɗari Don in ya je karanto wasu kistoshi a cikin alkur'ani ko hadisi musamman na labarin annabawan da sai ga sun yi kama da wanda ya sani a cikin bible to in ya zo kawai sai ga ab da ma abin ɗaya ne dama ya san kissar annabi dawuda da sulaimana a cikin bible ga kuma kissar annabi dawuda a cikin alkur'ani da hadisi to sai ya zama a cikin alkur'ani da hadisi ga iya yadda kissar ta zo amma a cikin bible ta zo da wani ƙari to sai ɗauka tun da kissar da iri ɗaya ce ɗan ƙarin can na bible ba komai ba ne, in ya zo yana wa'azi sai ya haɗo muku har da ƙarin na bible to shi kenan sai ku ku ɗauka ai yanzu wannan malami ne yake wa'azi akai. misalin wannan ƙur'ani ya gaya mana an ɗauki annabi ibrahim an jefa shi a wuta amma wutan nan bata ci shi ba Allah ya ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahima muka ce wuta ki zama sanyi kuma sanyin aminci ga Ibrahima shi ke abin da Qur'ani ya bamu labari amma wannan kissa ta zo a cikin Bible cewa da aka zo jefa annabi Ibrahim sai mala'ika Jibril ya ce mishi shin ko kana da bukata sai Ibrahim ya ce in dai gare ka ne ba ni da bukata sai ce to a wurin Allah fa sai ce a in dai a wurin Allah ne ai sanin halin da nake ciki da Allah ya yi ya wadatar ba sai na roƙe shi ba hasbi min su'ali ilmuhu bi hali da Allah ya san halin da nake ciki to ba sai na roƙe shi ba to wannan ƙarin da ka ji cewa da aka jefa Ibrahim a wuta sai mala'ika Jibril ya zo ya ce kaza suka ce kaza suka ce kaza to wannan ƙarin riwaya a Bible ya zo bai zo a Qur'ani ba bai zo a hadisi to irin malamai fastoci da suka musulunta sai suka zo suna wa'azi sai suka ga ab ai gashi cikin suratu ibrahim an kawo kissa annabi ibrahim kaza to amma ai mu mun san dan wani ƙari sai suka kwarmatse kawai sai suka faɗi shikenan sai ɗalibai sai suka ruwaita daga wurinsu sai suka je suna bada labari haka to shikenan mas'ala sai ka je ka same ta kana karatun tafsiri sai ka ganta kana karatun ainihin littattafan tarihi na kissoshi sai ka ganta sai da malaman hadisi suka tsaya suka tace tsaba daga tsakuwa da rariya ta ilimi shine ilimin mustalahul hadis karanta littafin silsilar ahadith ba'ifa mujalladin farko misalin wannan ke misali na biyu Allah ba bamu labarin annabi Dawuda a cikin alkur'ani da irin ainihin yadda mas'ala ta same shi da kuma rikicin da aka zo aka kawo mishi ya hukunci wannan ya zo ya ce ina da ainihin dabbobi guda casa'in da tara wannan yana da dabbobi eh, wannan yana da dabbobi guda casa'in da tara ni ina da ƙwaya ɗaya amma ya matsa mana akan cewa sai na bashi tawa guda daya shikenan annabi Dawuda, nan dan zanen sai hukunci ya ce lallai ya zalunce ka yaushe za a ce mai kwaya daya ya ɗauki ɗayan nan kuma ya ba mai casa'in da tara to wannan kissa haka ta zo a qur'ani amma a bible sai ta zo cewa wata rana annabi dawuda ya ainihin hau saman benen shi yana ran gadi irin yadda manyan masu kuɗi manyan sarakuna in aka gida sai a yi wata farfajiya a sama wadda a sariya ta fito za a fito ana hawa ana jin daɗi ana shan iska wai annabi dawuda ya zo yana kekewa sai ya hangi wata kyakkyawan mace tsirara tana wanka ya tsaya ya kalli matan nan tana wanka annabi dauda a yadda bakin su ya sari yanka shi su suka faɗa haka fa sai ainihin wai da ya sako sai ya ce matar wace ce na ganta kyakkyawa a gida kaza tana kaza tana kaza suke ai matar sarkin yakin ka ce oriya shikenan sai ya haɗa gadan rundunar yaƙi ya ce a tafi yaƙi sai ya ce oriya ya wuce gaba sai kira wasu ƙananan kwamandoji ya ce duk yadda za ku yi a san yadda aka yi aka kashe oriya kafin a dawo daga yaƙin a lokacin wai shi annabi dauda yana da mata casa'in da tara shi kuma oriya yana da guda ɗaya da aka je sai aka kashe ainihin oriya sai aka dawo sai annabi dawuda sai ya aure mata oriya sai ya haɗa wai shi ne allah ya turo mishi waɗannan mala'iku don su zo su nuna mai kuskuren abin da ya yi ƙarin riwaya da aka samu a bible ke amma ga yadda ya zo a qur'ani to da suka tashi sai suka kwamatse sai suka yi muku wurin wa'azi duka shikenan sai aka ɗauka. to wannan irin bala'in haka yake faruwa in aka samu wani tsohon malamin ɗariƙa in ya tube musulunta in ya zo ya fara wa'azi ya san abubuwa waɗanda yake na karatunsu na ɗariƙa da ƙare-ƙare da ƙarya sai ya zo yana karatu cikin bukhari ko muwaɗa sai ya ga wani abu wanda ya tiris da abin da ya sani sai ƙara muku da waccan tatsuniyar tasu to kenan ku sai ku ce ai a muwaɗa ne karanta a ba muwaɗa ba ce asali muwaɗan tana nan iya hadisin saɗara ɗaya ne amma sauran kuma to daga ɗariƙa ne ka sai ƙara mu sai sa sai malamai suka ce in aka samu tsohon fasto da tsohon sufi suka tuba to ko sun yi karatu kada a basu su karantar da jama'a waɗanda ke da rauni a ilimi sai dai a basu in ma za su karantar su karantar da waɗanda ke ɗaliban ilimi ne amma fa su ma sun kware da ilimi yadda da zaran malamin ya saki hanya za su iya cewa malam yanzu annabin Allah annabi Dawuda ya tsaya yana kallon matar wani tsirara kaga sun taka malam birki ya san abin da yake kenan za su ce yanzu nan malam annabawa duk sun yi addu'a a cikin Qur'ani daga cikin su har da annabi Ibrahim ya za a ce a nan annabi ibrahim ya ce ba zai roƙi allah ba tun da allah ya san halin da yake ciki to kaga irin waɗannan ɗaliban ba komai in yana karantar da su dan za su tsaya su casa kwakwalwar juna za su caji junansu za su yi munazara ilmiya munakasha za su rinka tattaunawa amma in kuka je kuka ɗauki tsohon ɗan ɗariƙa da ya tuba kuka danka wa yaran islamiyya shi ke nan ma'ana surura kenan sai ta bi yana lalata su da kisoshi da tatsuniyoyi mun fahimci wannan to sai aka samu matsala matsalan nan da ta faru kamar yadda na fara faɗi karatunmu na shekaran jiya boka yana maganin aljanni yana maganin sihiri yana maganin kambun baka fasto yana maganin aljanni fasto yana maganin kambun baka fasto yana maganin asiri Karin rinka kallo ga sunan a talabijin da gidajen rediyo da mujallu da jaridu suna buga fasta Za ka ji ana cewa common see wonders common see kaza kaza ana talla a kone fasto ya sauka mai karama mai kaza kaza ana yawo da ka ana talla duk suna maganin waɗannan sannan malamin sunna kuma yana yin maganin aljani yana yin maganin ainihin asiri yana yin maganin kambin baka da izinin Allah to sai ya zama wannan kamata aiki sai ta ruɗe wa jahilai sai suka ɗauka ab to ai duk iri ɗaya ne a to ba iri ɗaya bane. ya kamata ka gane wannan kowanne da hanyar da yake bi waɗancan biyun farko da boka da fasto suna bin hanyoyi ne waɗanda ba na musulunci ba malamin sunna ko yana bin hanya ce wadda ta tabbata qur'ani da sunna to in aka samu wani tsohon boka wanda da can ya taɓa bokanci ya tuba daga baya sai ya zo ya ɗauki littafin farimul battar ko wasu littafai da aka rubuta a kan rukuya sai ga ab to ai ma ɗan bambancin kaɗan ne to tun da haka ne bari ya ci gaba da waccan hanyar Don haka misali ya saba da yana boka an aka kawo mishi mara lafiya sai an yanka bakin bunsuru sai an yanka kaza sai an yanka kaza sai zo yanzu yana yin rukuya qur'ani ya karanta aljani halarto sai aljanin ya ce ba zai fita ba sai an yanka baka agwagwa sai ta ah, to ai shikenan ma wannan mai sauki ne kawai to a sai baka baba kawai a yanka shikenan ba ku kaga shikenan kaga kai da ka yanka ka zama arne kamar yadda shi dama arne ya kamata ka san wannan to me ya kai shi da irin wannan shine rudewar da al'amarin ya mishi wannan ita ce cikakkiyar amsa game da matsalar da take damun mutane suna jin wani mutum a gidan rediyoyi gidan rediyon jigawa gidan rediyon kano gidan rediyon najeriya na kaduna ana sa shi dangane da matsalar rukuya a jimillance ya yarda da ita yana karfafar abin har ya ce duba littafin wahid bali sarimul battar duba majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya mujalladi na 19 duba littafi kaza sai ka yana ambatan littattafan sunna amma kuma sai ka ji in ya tashi faɗin abin yana faɗi da ƙari akan yadda ka sani to ne ɗan uwan ɗayan ne abokin tafiyar ɗaya, ya kamata ka gane mun fahimci wannan ko to irin wannan shine ta'arudun adilla inda a cikin ilimin tauhidi ne wato ka kalli nan ka kalli nan sai ka ga abin yayi kama da juna sai ka ta buga shi kenan sai ka tafi da abin ta hanya ɗaya. wannan ita ce hakikanin abin da ake son mutane su fahimta in ba haka ba bai kamata saboda ɗai san zuciya mutum ya karanta alkur'ani aljani ya halarto ya kore shi shikenan a ce to ai dama boka ne ke magana da aljani kai duk a duniya boka kaɗai ka sani yana magana da aljani in kana da tafsirin ibnu kasirin ka je ka duba tafsirin ibnu kasirin cikin suratul jinni ka gani tafsirin suratul jinni ga inda al-imam al malamin sunna ne cikin malaman fiqh na hadisi cikin tabi'ai yayi magana da aljani gaba da gaba sai dai baya ganin shi amma yayi magana da shi kamar yadda yanzu abin yana faruwa in kai ka taba zaman ƙauye za ka ji ya ce na taɓa haɗuwa na ji ana ta magana da ni ko ana kira na ko ana kaza wannan ne aljanu ne to irin haka Al'imamu imamu ya yi magana da wani duk malaman hadisi sun yarda da Al'imamu imamu Ahmad thiqatun sabt suke mishi a hadisi imamu Bukhari ya ruwaita hadisin shi imamu Muslim ya ruwaita hadisin shi duk malaman hadisi sun amince da shi amma gashi ya magana da aljani duk su ba su gane kafiri bane sai kai yanzu da ka zo kungiyar izala ta ka kai ne malami yasa ya kamata mutane su ji tsoron Allah akan abubuwan da suke faɗi don kana ƙin jinin wasu sun fara da'awar sunna da sunan salafiya kana ga za su kashe maka kasuwa kana ga farin jinin ka zai ragu bai kamata ka harbe su da kalmar bokanci ba kar ku manta yan ɗariƙa babu irin sharrin da ba su yi wa malaman farko na sunna na ƙungiyar izala ba suka ce in ka shiga izala sai an rubuta qur'ani da jini an baka kasha sai an maka kaza sai an maka duk waɗannan sharrin bai rage kaifin sunna ta gudana ba haka kai ma a yanzu da ka zama zindiki daga cikin malaman izala ka tabbatar da cewa sunnar da za ka ainihin soka wallahi da kai da sukar ka ba zai rage yaduwar sunna ba ku duba jama'a da a wannan tun tana ƙasa ba wanda ya ji ta su waɗannan miyagu daga cikin malaman izala su suka yada ta aka ji ta a duniyar ƙasar nan su ne za su je su kafa wa'azi sai su ce ku yi hankali wasu suna nan sun fito suna cewa suna kira zuwa ga sunna bokayen masallaci ne sai ka ji a jakan magori sai ka ji a filin yau da gobe sai ka ji a filin kaza su suke ta yada abin sai mutane su tafi suna bincike shin su waye kuma bokayen masallaci sai ka je sai ka ga ah, an ce maka kai ka ji tsoron Allah Allah ke bada sauki Allah ke ba da waraka za a yi maka magani Qur'ani da hadisi in kana da laya ka kona ta in ka taba zuwa wurin boka ka tuba to sai ka ga mutane sun ce a'a wannan kuma boka ne ashe wannan ya kamata ku tsaya ku yi nazari in dama kun san kun shiga izala ne don ku ruɗa kan ƙungiyar izala to gaskiya kun yi don wallahi waɗannan mutanen sun ruɗa ƙungiyar izala yanzu an kasa gane me haƙiƙanin gaskiya izala da take ƙwaya ɗaya kira take ƙur'ani da hadisi yanzu ta zama izalar gabas da izalar yamma izalar gabas da izalar yamma in waɗannan suka ce kaza waɗancan ko da da suna faɗin abin sai su su ce ƙarya ne ku duba dai iri da mu zo aka samu shugaba guda daga cikin ainihin waɗanda suke shugabancin ɓangaren na izala ya ce yin sallama ɗaya a sallah ita kaɗai ke daidai wanda biyu ya sallama biyu a sallah sallah shi ta ɓaci runguma hannu a sallah wai babu inda aka ce wannan sai dai sakin hannu har muƙabala suke har muƙabala ake da su a da su suka tabbatar da wannan to irin waɗannan zindikan, to in duk sanda kuka ji mun jira bayan malaman izala da su muke in ba haka ba wallahi mu ma ɗan izala ne gaba da baya kyankyasa haihuwar izala ba ma kuka izala ko kaɗan amma waɗannan zindiƙai billahi lazi la ilaha illa huwa duk sanda ka ji mun jira a kansu to kar ka taɓa tunanin wai waɗannan malaman sunna ne aka jira a kansu kar ka bambance waɗannan da su da su fir'auna don zaman ka a cikin kungiyar izala ba fa shi ne ainihin zai sa ka zama musulmi ba a'a sai in kayi sunnar da gaske ya kamata mutane su gane wannan izala ba wata gida ba ce wadda duk wanda ya shiga shiga gidan mun tsira a'a sai shi da kansa ya zama shi din sunnar yake ji amma ba haka mutane ba za su shiga cikin kungiyar izala suna dukan sunna kuma da an taba su su ce kun ji ana sukan shugabanninmu kun ji ana suka kungiya waɗannan 'yan communist yan gurguzu ne waɗannan bai kamata a kyale su ba san bai kamata a kyale su ba a tsaya a bayyana mutane hakikanin al'amari dan abin da suke zuwa suna cewa kenan ana suka kungiyar izala ana suka malaman izala ana suka yan izala ai mu din izala ne mu din malaman izala ne masu da'awar izala ne amma matsalar da take faruwa ita ce an samu wasu daga cikin malaman izalan ne sun ci gaskiya ƙiri da ƙiri a kan sani ba wai akan jahilci ba a saboda kiyayyar Allah kawai to dan menene za a raga musu kuma an ta bin su ane musu nasiha a su kawai neman suna suke yi tun da dai ba su suka zo da kaza ba to ba a yarda da wannan abu har wa'azi suke suna daga wannan littafi suna cewa ga jawahirul ma'ani na masu ruka wai wannan sarumul battar wai shine jawahirul ma'ani na masu ruka to ana yin ruka tun kan a rubuta ainihin asarumul battar din me yasa ba su daga sahihul bukhari sun ce ga jawahir ma'ani na masu ruqya ba me yasa ba su daga muwadda ba don a cikin bukhari akwai babin rukuya? kitabu tibbi babin rukuya. bukhari yake maka ga idda annabi yake ruya ga yadda sahabbai suke mata cikin sahabbai ga annabi mala'ika jibril yayi duk sai da ya kawo yana cikin sahihul bukhari to me yasa ba daga wannan an ce ga jawahir ma'anin masu ruqa shi yasa abubuwa ne na son zuciya shi yasa muka ce inda gaske ne wai a share fili mana a zo a zauna amma da za a share filin a ce a zo a zauna a tattauna sai zai ce za a yi yaƙi wallahi in aka ce an yi yaƙi za a yi kisan kai za a zubda jini shikenan dan a fasa zama magana ce ta fata baki kuma zo a zauna mana a kura mai ƙarya in aka gama kuma a ɗaga hannu a ce Allah ya wa da mai ƙarya da fa'i da bala'i da masifa kada Allah ya bashi cikawa da imani sannan ne za ku tabbatar da mutane duk mutumin da kaji ya ce ka a zauna bai da gaskiya ne wallahi wallahi mu muna shirye za mu zauna da yan ɗariƙa za mu zauna da yan shi'a za mu zauna da yan kirista za mu zauna da zindiƙan yan izala ku kiyaye wannan da kyau amma kar ka ga wai dan muna cewa yan izala yan uwan wai ka ɗauka wai dan ka lalace wai shi kenan wai kai a rufa maka asiri me yan abu da kai a rufa maka asiri an kaji muna yan izala yan uwan muna nufin yan izala yan izala na gaske ga sunan irin su malam mai shinkafa Allah ya ji kare irin su yakub musa kabantar su habibu kaura su to irin ɗan izala an ka muna ɗan izala ɗan uwan mutu waɗannan muke magana amma zindiki da kai kana suka hadisin manzon Allah ka ta riga kai da ka zama arni ina ruwan mu da kai ba abin da ya shafe mu da kai at-ta'liqu ala hadhihi at-tariqa malam yace ta'liqi akan wannan hanya da bokaye suke bi awwalan na farko at-talbisu ala al-maridi waɗannan irin bokaye wannan hanya da suke bi suna ruɗa mara lafiya haifiyar yarfa usahiru sautahu bil qur'an yayin da ya zan shi bokan yana daga muryar yana karanta alqur'ani ko li yadhunna al maridu annahu yu'aliju bil qur'an dan wai mara lafiyan ya tsammaci cewa shi bokan nan yana magani ne da qur'ani walaysa kadhalika kuma abin ba haka yake ba dan in ya gama karanta qur'anin me yake karantawa turkulle yake karantawa to kaga sai ya rudi mara lafiyan cewa ai da qur'ani yake magani wa inna masirru fi talsam allazi asarra bihi sirrin wannan maganin naki yana cikin sirkullan da yake yi a sirrance ko bai karanta wannan surar ba bukatar za ta biya da dama aljanin da yake wa aiki wannan sirkullan suke so ba sura ba sura yana ne don barazana kawai saniyan na biyu al-isti'anatu bil jinni neman taimako da aljanu wa munadatuhum wa du'a'uhum da kuma kiran su aljanu ɗin, da kuma gayyato su yake yi don in ya gama karanta wannan surkulle sai kiraye aljanin ya rinka gayyato su yana neman cewa in abin nan sihiri ne su yi kaza in abin nan ainihin tambun baka ne su yi kaza in abin nan harkar likitanci ce su yi kaza sai ce kullu hadha shirkun billahi alazim duk wannan ainihin shirka ce ainihin da Allah wanda yake mai girma sai sa masu yin ruqya sai su kula eh kar ka zo kana ainihin kokarin fitar da aljani wannan aljanin ya ce ba zai fita ba ka ce to a kira wani aljani ya zo ya taimake ka wajen ka fitar da shi a'a ai qur'ani na maganin komai qur'ani magana Allah ne magana Allah gaskiya ce abin da yake damun mutane shine kai in ka fara rukuya sai ka ce yanzu yanzu kake son bukatar ta biya matsala ce a hannun Allah za ta yi wa Allah dole ne ita kanta rukuyar ibada ce tunda me ce addu'a ce to sannu sannu za ka yi ta yi in aka karanta fatiha kafa bakwai yau da safe a zo a karanta yau da yamma an karanta kenan to Allah ta malam yaya ne abin har yanzu a ce ana nan ana roƙon Allah kuma ku yi haƙuri Allah zai bada sauki to ai mun ga har yanzu ne abin babu canji sai ake to hajji ai ba ai wa Allah dole ai alaji ai ba ai wa Allah dole ku yi haƙuri a ci gaba da roƙon Allah ake yi ina fatan mun gane wannan Allah ya shirya da mu haka zaka yi ta jawo hankalin su zaka ji ladabin da ma zaka yi wa mutum in ya zo wurinka yana neman magani sai ka zauna ka azantar da shi aqida shi ka musuluntar da aqida shi tukun ya je wurin boka ya istighfari an ba shi zanin yan bori ya je ya kona yana da laya ya je kona duk sai an kwashe duk wata shirka da wata fasikanci sannan a zo a yi alwala kaga ko boka zai cewa alwalan ma cewa yake a karya ta tukuna shi da yake arni kaga malamin suna ko sai kai da za a yi wa ruqyar ka je kai alwala kai da za ka zauna wurin kai ma kai alwala shi ma malam sai ya alwala kaga musulunci za a yi amma boka kaji aka ce ma in ma da alwala sai sa a karya ta in kuma ainihin wato za a yi aiki sai a nemo yaron da bai da alwala ko kuma a cikin janaba shi yasa ka rinka bambancewa to duk in wahidi ya gama maka wannan sai zo zai ce maka kuma ga alamomin ma dai da ake gane boka duk a huta gaba daya asali na uku aljinnu ha kadhibun kasirun ka sani da cewa aljanu akwai ƙarya cikin su da yawa kun gane wannan da kyau wannan Allah ne ya tabbatar da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin alqur'ani Allah yake yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibuna aljanu suna aiko wa da bokaye maganganun da suke jiwa da sama daga sama yake kuma mafi yawancinsu makaryata ne duk al'ummar da aka ce mafi yawancinsu makaryata ne ya kamata ka rinka takatsantsan da su abu na farko kenan kar dan ya zo ya ce maka aini musulmi ne a musulmi nawa ne suke yan damfara a cikin kuna sahu ɗaya mutane a to dan ka aljani ya ce maka to aini musulmi ne ni dan uwanka ne musulmi ni ai ba na ƙarya ka ce ƙarya kake fasiki ba ka ƙarya ka shiga cikin mara lafiya kana cutar da shi ai na zo in kare shi ne A ce ba a son kariya ka kariya Allah ake so fita ka ba mutane dai kawai haka ake yin abin tsaye tsaye ba wani ladabi da ka yi mishi fasiki ne mun fahimci wannan da kyau ko to aljanu akwai ƙarya da yawa tare da su qur'ani ka je da hadisi yazo cikin bukhari da muslim da musnad imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yace in suka je suka jiyo magana guda ainihin da hirar da mala'iku suke yi aljanu sukan tsora junan su wannan ya hau wannan sai su tsani sai su tafi na can kololuwa in ya je hirar da mala'iku suke sai je na ƙasa da shi haka har zuwa na ƙasa na ƙarshen su sai rugo da gudu ya zo sai gaya wa boka in ya gaya wa boka ya ƙara gishirin da ya ƙara kuma shi ma boka ya ƙara nashi gishirin na ƙarya akan haka sai zan sai cuɗanya wannan magana da ƙarya ɗari to shi ne sai ka ji boka ya faɗi magana sai a ce to ai kaza da ya faɗa gaskiya ne to sai ya ƙara da ƙarya guda kaza kuma Allah ya kiyaye sai malam yace fa ba ka anna hadal jinniyya ta yaya ne za ka gane cewa wannan aljani mai gaskiya ne au kazibun ko ainihin makaryaci ne ba za ka iya sanin haka ba don yana gaya maka magana babu yadda ta yaya za ka iya gane cewa makaryaci ne ko mai gaskiya ne shi hada al'amri game da wannan al'amari sai malam yace wa ila ba bi ba'd hadhihi sahara haƙiƙa mun jaraba wasu ayyuka na daga ayyukan da bokaye suke yi me yake nufi an jaraba in aka tara wani aljani a halin shi mara lafiyan da kafin ya zo wurin malamin suna ya je wurin boka in aka zo sai a ji shi mara lafiyan ya ce na je wurin wani boka ya ce matsalar wasu hiriti wahid bali ya ce sai muka jaraba irin wannan aikin wannan maganar da bokayen suke faɗa waɗannan mutane sai mu gane cewa ƙarya ne boka yake aljanin ƙarya ne sai a zo a samu shi boka ya ce sihiri ne sai a samu a aljani ne kaɗai ya shiga ba sihiri ba shi boka ya ce kambin baka ne sai a samu sihiri ne shi ne ya ce wa kadis na fi ila ba'adu sahara hayanan kanu sadiqina mun gwada wasu daga cikin ayyukan da su yan sihirin suke wani lokacin sai mu gane abin da suke faɗin gaskiya ne in suka ci sihirin ne sai a yi rukuya sai a gane sihirin ne wa hayanan kasira wani lokacin kuma so da dama kanu kazibi na sai mu ga ainihin su bokayen karya suke a na ba'dul marba yayin da muka samu wasu mara lafiya sun zo wurin mu wa zakara anna sahira qala lahu aka sami shi wannan mara lafiya yace ya je wurin boka boka ya ce mishi indaka aini kana fama da kambin baka ko kambin ido ma qara'na alaihi alqur'ana yayin da muka karanta mishi alqur'ani na faɗa alaihi jinniyun sai wani aljanin ya magana akan harshen shi mara lafiya walam yakun bihi aini sai muka ji babu wani kambin baka wa gairu zalika kafir yace sabanin haka da waɗansu abubuwan ma da yawa waɗanda irin haka duk sun faru me yake nufi ma'ana wani mara lafiya ya je boka ya ce mishi ainihin kana fama da kambin baka ne muna karanta mishi alkur'ani sai muka ji ba wani kambin baka ba sihiri kadai aljani ne ya shige shi kawai dan ya cutar da shi aka kori aljanin ya fita kaga anan an gane ƙarya ainihin wancan bokan yake malam ya ce wa Rubama ya yakunu hunaka turuqun ukhra la a'lamuha ji waɗannan hanyoyi takwas zai lissafo maka waɗanda boka ke bi wajen gayyato aljani ko sai ce me yiwa akwai wasu hanyoyin ma daban da bokaye suke bi waɗanda ni ban san su ba amma dai waɗannan na sani su na gaya maka don in fallasa asiri gwargwadon yadda kai za ka guji abu ina fatan jama'a an gane ni yanzu wannan ya kawo ne don ka ji irin yadda ainihin suke akwai hanyoyi da yawa da za su bi don bokaye mutane ne masu neman kuɗi masu neman suna masu neman duniya in sun ga an gano su tanan su kauce in sun ga an gano su tanan su kauce in an tona asirin su tanan su abin nan don fitowa wannan littafi ina gaya muku sai da ya kusa ya haddasar da yaƙi yakin musulmi da musulmi a ƙasar masar domin shi malamin ɗan ƙasar masar ne wahid abdulsalam bali yana cikin garin kufur sheikh a can ƙasar masar amma ya rubuta wannan littafi ne a madina lokacin yana madina da zama to a lokacin da ya rubuta littafin aka buga aka aika dama shi wa'azi yake akan yayi karatu akan aƙida da kuma alfiqhul muqarrar yana wa'azi a garinsu ana ta kaya kaya kaya kaya Allah ya taimake shi sai ya tafi Madina sai aka ɗan huta a garin to an ɗan huta ashe yana can yana haɗo musu makamin kare dangi kuma shikenan kuma sai aka ga ab wahidu abdussalam balin nan da ya fitine mu akan wa'azin aƙida aqida aqida yau kuma ma ga littafiya yana tona asirin kuma bokaye to shi kenan fa sai aka fara rikici nan da nan matasa sai suka ɗauki littafi ga littafi wahid Bani ya rubuta ga kasusuwan da ya karantar da littafin ya haɗa ya aiko littafi ya yaɗu kasusuwa suka yaɗu aka fara rukuya aka fara wa'azi aka fara tona asirin bokaye sai fa kuma ƙasan masar ta nemi rikicewa saboda me akwai bokaye zunzurutun bokaye a ƙasar masar tun irin gugguɗin waɗanda fir'auna ya ainihin gayyato aka yi wa annabi musa taron dangi to wannan matsalar ce ta sa eh har yanzu wallahi ƙasar masar akwai gaggan bokaye abdul fattah tsoki da na ce wata ran za mu zo da bayani akan shi nan ai dan ƙasar masar ne abdul fattah tsoki yana ƙasar masar in ya kwada maka kira kana nan ƙasar ku najeriya sai ka ji saboda bokanci kana zuwa sai baka labari ka zo da kaza ka zo da kaza ko kuma ka zo ne don ka jaraba shi shahararren boka ne daga kano sun ta tafiya wurin shi don su tabbatar da abubuwan da yake faɗi akwai littattafan shi matsafi ne cikakken matsafi amma sai ka ji ana cewa radiyallahu anhu rahimahullahu kaza kaza ana babban malami ne karamoni ne kawai mutane ne ba su gane Allah ya kiyaye alamatin yu'rafu bi hasahiru alamomin da ake gane boka sai ka tsaya da kyau ka ji mai yiwa kai malamin ka ya maka wa'azi a masallacin juma'a ko a wa'azin mako ko a wa'azin baki daya ya ce maka din yin ruqya boka ne to sai malam ya ce to ga raba gaddama yanzu ka aji abin da aka gaya maka na son zuciya ga magana cikin ilimi ga wasu alamomi guda goma sha uku waɗanda duk wanda ka gani tare da irin wannan alamar to boka ne ko kuma bokanci yake ku kiyaye wannan kalmomin na biyu suna da ma'ana in aka ce boka to wanda ya san aikin da yake bokanci ne kuma shi ma ya yarda shi boka ne akwai wanda yake asali shi ba boka ba ne amma yana bokanci bai sani ba sai ka je ka samu wani malami ne a zaure rubutun sha yake yi wa wani ne ya ba shi cewa in aka rubuta kalma kaza a cikin allo aka yi murabba'i kaza to wannan ainihin tana sa kaza tana sa kaza tana sa kaza shikenan haka aka gaya mai sai rike ne yana ta cin abinci kaga wannan asali ba boka bane tun da asali shi ba ya bi hanyar bokanci ba ne wani samun wannan to amma wannan abin da yake sai zan bokanci ne to sai a yi mai tanbihi don haka in ka ga ɗaya daga cikin alamomin nan tare da mutum to ya tabbata yana wani aiki na bokanci ya rage in yana yi da sani ne to ya tabbata boka ya tabbata kafi in kuma yana da jahilci ne to sai a ce wannan ainihin wato aiki ne na bokanci ka ji tsoron Allah ka bari malam da ya ce alamatun yu'rafu bi hasahiru alamomin da ake iya gane boka da su idza wujidat alamatun wahidatun min hadhihi alamati ahad al-mu'alijina fa huwa sahirun bila adna raibin malam yace in aka samu alama ɗaya daga cikin alamomin nan ga wani daga cikin masu yin magani ka tabbatar da cewa wannan boka ne ba tare da shakka ba ko da karamar shakka wa hadhihi alamatu hiya waɗannan alamomi sune ga su awwalan alamar farko yasalul marida an ismihi wasmi ummihi in har je wurin mutum ya ce yana maganin aljanu ko maganin sihiri ko maganin kambun baka ko shi ne maganin gargajiya ne ko shi magori ne ko wane ne shi sai ka ya tambaye ka sunan ka ya tambaye ka sunan mahaifiyarka to boka ne don ka'idar bokanci in za a yi wa mutum asiri sai an nemi sunan shi sai an nemi sunan uwar shi ku kiyaye abu na ɗaya in za a ainihin boka zai wa mutum magani sai ya nemi sunan shi ya nemi sunan uwar shi shi wanda za a yi wa asirin za a yi wa asiri a kashe wani sai a nemi me sunan shi me sunan uwar shi za a yi asiri za a yi wa wani maganin aljani ko maganin asiri sai a nemi me sunan shi me sunan uwar shi yadda suke yi shine a farko in ba ku manta ba mun gaya muku bokanci ilimi ne mai zaman kanshi wanda zuwa ake ake koyan shi tun daga alifin ba'un ɗin shi har zuwa ka sauka yadda suke shi ne sai suka ce huruful hija'iyya harufa alifin ba'un ta'un ta'un waɗannan harufan larabci sai suka kasa su gida hudu suka ce duk wani harafi da ka gani daga cikin harufan larabci to zai faɗa ɗayan cikin karkasuwan nan akwai kashin da suka sa shi gidan turabi na biyu nari na uku hawa'i na hudu ma'i turabi wato waɗannan haruffan duk mutumin da sunan shi ya zan da sunan mahaifiyarsa suna da yawa irin waɗannan haruffan don an yi asirin za a kona da wuta ne shi yasa aka ce nari ma'i ya zan sunan shi da sunan mahaifiyarsa an samu haruffa masu yawa waɗanda suka dace da haruffan ruwa sai ai sai a sa a ruwa ko kuma hawa'i sai a rataye iska ta kaɗa ko kuma turabi sai abin ne a ƙasa gargadon dai yadda abin yake misali a ce sunan wannan da za a yi wa asiri muhammadu dan maryam to muhammadu sunan uwar shi maryam sai a ce to a cikin sunan muhammadu harafin jaye ya fi yawa a cikin sunan maryam harafin jaye ya fi yawa sai a ce to da ɗan da uwar sun haɗu a kan mimun sai a dubi to harafin munjaye a cikin wannan kashin yake daga cikin karkasuwan nan hudu sai aka gano cewa yana cikin karkasuwar ruwa ne don aka yi asirin sai a sa a ruwa kun yadda suke yi menene ya sa bokaye ba sa tambayar sunan uba wannan kuma karatu ne mai zurfi sai an ci gaba da aƙida saniyan na biyu ya akudu asaran min asarin maridi Ka ga ainihin wato mai magani ya karɓi wani abu na daga cikin abubuwan da mara lafiya ke sawa kamar ainihin saubun ya karbi ainihin wato tufafi kamar ya ce a kawo zani na mara lafiya ko a kawo hula ko makamancin haka mun fahimci wannan sai ce kalansuwa ko hula mindil ko hankici famila ko ɗan kwali, duk ya tambaya a kawo waɗannan abubuwan in dai har ka je wurin wani mai magani Ya ce to ka je ka kawo hularka ko ka kawo ainihin wato rigarka ko ka kawo ɗan kwalin matar ko ka kawo kaza wannan boka ne salisan ahyanan yatlubu hayawanan bi sifatin muayyana wani lokacin zaka ji shi irin wannan mai magani ya nemi a kawo wata dabba da wata siffa ayyananniya liyadbahaha dan ya yanka ta wala yadhkuru ismallahi alaihi amma in ya zo yanka ba zai ambaci sunan Allah ba liyadhahu dan ya yanka ainihin wannan dabbar wala yadhkuru ismallahi alaihi ba zai ambaci sunan Allah wajen yankan dabbar ba wa rubbama latakha bidamihi amakin al'alami min al-marid wani lokacin in ya zo yanka dabba sai ya tarba jinin haka sai ya rinka shafa jinin yana shafa wa mara lafiyar inda yake ne mai ciwo auyar mijihi fi makamin harbin ko kuma in ya yanka dabbar sai ka ga ya ɗauka ya je ya jefar da ita a wani kango ko wata tsohuwar rijiya ko wani wurin shuri ko wani wuri dai da jama'a ba sa yawan kai da komowa duk wanda ka je wurin shi don matsalan magani ya ce ka kawo dabba mai siffa kaza mai siffa kaza mai siffa kaza wannan mutumin boka ne kun ga anan ne ne mana tanzihi a baya cewa yanka ya kasu kashi biyu akwai yanka na musulunci akwai na kafirci in ka je wurin malami da bukata ya ce to shi ke dan a samu gwargwadon abin da ya sauƙaƙa rago ko tinkiya ko akuya a yanka a yi sadaka a yi tawassuli Allah maɗaukacin sarki saboda dabbar da aka yanka aka ciyar da mutane sadaka ko saboda tuwo da aka dafa ko shinkafa ko abinci da aka yi aka ciyar ya Allah ka biyawa da bukata wannan malamin sunna ne amma in ka yana cewa a kawo 'ya'yan kwikwiyo ko a kawo ainihin baƙar kaza ko a kawo kaza mai butsa ko a kawo kaza wake-wake ko kaza mahaukaciya ko harara garke ko wasu abubuwa irin waɗannan kaji yana faɗi ko a kawo nonon mace ko a kawo farjin mace ko 'ya'yan marenan namiji ko azzakarin namiji duk waɗannan ko 'yan jarirai duk irin wannan in kaji ya ce a kawo yana ayyana haka to wannan ka tabbatar da cewa boka ne Allah kiyaye rabi'an na hudu kitabatul talasil rubuta surkulle duk inda ka je wurin wani mai magani kaga ya rubuta wani surkulle ya ainihin wanke maka ya ce ka sha ko ya rubuta wani surkulle ya ce ga wannan ka je ka rinka rubutawa yadda ka ga wannan dan akwati haka to ka je ka rinka rubutawa a allo da waɗannan zanunnuka kana kwafiya kullum kana sha to wannan boka ne khamisan tilawatul azaimi wa Salasini, ghairul mafhuma karatun ainihin surkulle da maganganu waɗanda ainihin wa suke na shirme waɗanda ba a iya fahimtar su sai ka zo wurin mai magani sai ka ji ya dafa ka ko kuma ka ji tsaye ko ka ga ya juya baya ya hau faɗin wasu kalmomi waɗanda ba ka fahimta abin da yake faɗi su ba larabci ba su ba ainihin abin wato wasu kalmomin da suke faɗi yaran aljanu ne ku kiyaye wasu kalmomin da ka ji boka ne yaran aljanu ne aljanun ne za su ce mishi in kana da bukata kaza ka ji irin abubuwan da za ka rinka karantawa sai tashi yane sai ku ji yana ba kwa fahimta ba larabci ba ba hausa ba ba turanci ba ba yaren aljanu ne yake yi wasu kuma kalmomin za su shirya mishi abubuwan da zai rinka faɗi ne kaɗai na shirme kaɗai na shirme dan dai su nuna in ya nan to kamar Allah ne da ya shar'anta maka in ka miƙe sallah ka karanta fatiha za ka gana da shi ko to su ma sai su shar'anta wa boka duk sanda zai gana da su ya karanta waɗannan abubuwan ko da su kansu sun san ba su da ma'ana sai ce da zaran kana son ganin mu ka rinka faɗan kaza kawai shi ke to duk wanda ka ji ka je wurin shi ya hau irin wannan surkullan to boka ne sadisan na shida i'ta'ul maridi hijaban baiwa mara lafiya laya yahtawi ala murabba'atin bi dakhiliha hufun aw arqamun ya zama ainihin ita wannan laya a cikinta sai ka ga an zana wani ainihin da'ira haka mai kwana hudu murabba'i an kawo wasu haruffa ɗai ɗai ɗai ɗai an sa a ciki ko wasu lambobi duk wanda ka ga ya ɗau laya ya baka irin wannan to ka tabbatar da cewa wannan boka ne domin laya dai dama kafirci ce kakku wani ta'awili laya manzo Allah yake laya kafirci ce dan haka laya kafirci ce wanda ya baka laya ya zama kafiri kai da ka karba ka zama kafiri ka je wurin boka Don haka laya ba kyau jama'a kuma ku sani da cewa matukar mutum yana da laya in aka bugo mishi asiri in ma hadda wani tsari a jikin shi yana karewa da za ka yi zikirorin nan da manzo Allah yake suna tsare mutum la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa goma ko kafa ɗari da safe hadisi yazo sahihi cikin muwaffa musnad abu dawud eh, bukhari muslim manzo Allah yake Allah zai tsare ka daga sharrin duk wani shaytani a wannan yini to da za ka yi wannan ka samu tsari ko kana kawo laya ka ɗaura a jikinka to shi kenan wannan tsarin ya kau duk wani tsari da ke tare da kai na musulunci idan ka sanya laya tsarin yana karyewa shi yasa laya bala'i ce yanzu da kake ji na in kana da laya ko guru ko kambu ko kina da laya ko guru ko kambu ko ka sa wa ɗanka ko kin sa wa ɗanka ko ka yi kafi a gidanka ka tabbatar da cewa in baka sani ba musulunci ya baka hanzari sai ka je ka cire za ga mutum ya sai sabon gida sai a samu manya-manyan layu tafka tafka ga sunan kamar faɗin tafi an kawo an kafa a kofar gida da ainihin kahon rago in ba dan kai sakare ba ne ragon da bai iya tsare kanshi daga sharrin wukan liman ba ranar babbar sallah shi ne zai iya tsare ka daga ɓarawo ya shiga gidanka sai a ce wai barayi in sun je gidan wane sai a ga gidan ya zama ruwa ko a ga gidan ya zama dutse ko a tsafi ne waɗannan abubuwa sihiru takhil ne shi ma ɓarawan dan mara gaskiya ne don haka gidan yake zaman mai dutse inda malamin sunna ne wata bukata ba ya kamata mutane su fahimci matsalar nan jama'a da zaran mutum direba ne ya sai sabuwar mota sai kaga an bashi manya-manyan layu ya sa a jikin siyari direba nawa ne ya haɗari ka je ka sa musu siyarin gashi nan cike da layu me yasa layin ba su mishi wani abu ya kamata mutane su gane laya dai a musulunci hadisi ya zo sahihi cikin sahihul cikin musnadul imam ahmad da ainihin sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace shirka ce shi yasa ka gane matukar da laya tare da kai to duk wani tsari da ke jikinka ya karye abu na ɗaya kenan abu na biyu karyewa wannan tsari ta buɗe jikinka ferere duk wani aljani zai iya shigar ka kai tsaye duk asirin da aka mako maka kai tsaye zai iya shigar ka laya kambu guru kake da su za su iya shiga to matsalar da na ɗauko mana bayani a ɗazu ita ce a ce ai an je gida kaza za a yi sata ɓarayin suka ce sun ga gidan ya zama dutse ko gidan ya zama ruwa wannan sihirin takhil ne abin da ya sa ɓarawan fasiki ne don haka har aljanun da aka sa suke gadin gidan a ƙarƙashin wannan layar suke iya sihirta idan shi ga gidan ya zama ruwa ko kuma gidan ya zama dutse ko makamancin haka da malamin sunna ne zai je matsala ta kama aka ce a je za a kamo wani a gida kaza yana guduwa zai shiga gidan sai gidan ya zama dutse ko gidan ya zama ruwa wallahi malamin sunna yana zuwa babu yadda zai ga gidan ya zama ruwa ko ya zama dutse sai dai ku da ke gefen gurin amma shi a gidan shi yadda Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa waɗannan matsaloli ya kamata al'ummar musulmi su fahimce su da kyau babu ainihin wato alaƙa tsakanin rukuya da ainihin bokanci yanzu ga shi kaji ana cewa yana daga cikin alamar boka shine ba da laya to kaga kamar bayanin da na faɗi ɗazu yanzu mutane nawa ne suke zaune a sorayensu a zaururukansu suna ba da rubutun sha da laya amma su da katon bai za su ce su ba bokaye bai to amma me ake nuna maka ba da laya aiki ne na bokaye in kana yi sai ka tuba ka bari kana da ɗa sai ka za an sa su wani guru ko wani zare fari a wuya ka tsintsinka kafirin zare da gurin duka ƙona su kuma mutane su fahimta in an samu irin waɗannan abubuwa in an tuba an bar su ba zuwa za ka yi ka ajiye ba a'a laya ce guru ne menene ka ƙona su ko da abin da aka rubuta a cikin layar na alkur'ani ne sai ka ƙona me dalilin mu akan haka shine sa'ad da rikici ya rikici cikin sahabbai game da karatu na alkur'ani sai na usman ya sa aka tsaya aka yi ta haƙiƙi aka tabbatar da ƙur'ani guda ɗaya sauran ƙur'anan da aka rubuta su ba daidai ba sai sayyidina usman ya tattara su ya ƙona su dukkan sahabbai ba wanda ya aibanta shi akan haka shi yasa ko ƙur'ani kake da shi yanzu ya tsufa ya tattake ka bar shi nan ya bangale yara su ɗauka suna wasa da shi ba kai laifi ba in ka tattara shi sai ka sa kananzir sai ka kona shi abin da ya sa binnewa ita da haɗari ka iya binnewa ya zan bai riƙe ba wani ya je zai sani zai tsuguna ya fitsari a kan gurin to da haka sai ka kona shi kawai don haka laya ce buru ne sai ka kona kar ya zama kuma kai kana nan kana tsoron in ka kona laya wani abu zai same ka to kai mushriki ne ka tabbatar da cewa kana tunanin to ai layar ko da bai na tuba na bari amma kuma karan kona ta wani abu ya har yanzu kana nan mushriki sai ka musulunta kana tabbatar da cewa laya kafirci ce to kawai ka sa ka kona ta ba abin da zai same ka Allah madaukakin sarki ya kiyaye sabi'an abu na bakwai ya al-marida bi an ya'tazila an-nasa muddatan mu'ayyana fi ghurfatin la la tadkhuluha ash-shamsu zaka ga ainihin irin waɗannan bokaye zaka ga boka ya umarci mara lafiya akan cewa mara lafiyan ya ƙaurace wa mutane gwargwadon wani lokaci ayyananne a wani ɗaki ya je zauna a wani ɗaki wanda rana ma ba ta shiga ɗakin a rufe ƙofa, a rufe windo a sa labule duk a tattoshe ko ina wa yusammi al'ammatu alhijba jahilan gari sune al'amma suna kiran irin wannan ɗaki alhijba wato ɗakin da ainihin ya shiga don ya samu tsari don ya samu katanguwa to in har ka ji malami ya ce eh, ka je wurin mutum da nufin magani ya ce maka ka je ka samu ɗaki kaza ka zauna gwargwadon kwana kaza ko kwana arba'in ko makamancin haka kar ka sake rana ta rinka shiga ɗakin to wannan boka ne ba malami ba ne. jama'a mun gane wannan da kyau ko to ga karatu ya yi karatu kuma ga lokaci ya kure insha Allah ta'ala